Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurari assalamu alaikum kun kamo rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran a cikin shirinsa na safiyar yau lahadi muhammad amin ibrahim kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin ga kuma irin jerin abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu na safiyar ta yau da farko dai bayan kun saru shakin labaran duniya sai mu kawo muku shirin na murin masu saurari tare da hassan barka bayan sa sai shirin na duniyar mu a yau daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na shirya alkur'ani tare da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak daga ƙarshe sai shirin namu na Afirka a yau da fatan haso ya kasance ta da mu kuma za su ji daɗin shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. labaran duniya da farko ga kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya ce tattaunawa dangane da farfaɗo da yarjejeniyar JCPOA ƙarƙashin tursasawa ba zai amfani kowa ba. Najeriya ba za ta iya samar da likita guda ga mutane 600 kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya take bukata ba. kasar iraki kuma jami'an tsaron kasar goma sha uku ne aka tabbatar da mutuwarsu a wani harin mayakan kungiyar da'ish a lardin salahuddin yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran sai ibrahim ra'isi ya bayyana cewa tattaunawa don farfado da yarjejeniyar nukiliyar kasar wato jcpoa tare da takurawa ba zai amfani kowa ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakaltar shugaban yana faɗar haka a jiya asabar a lokacin da yake magana da mutanen ƙasar Iran kai tsaye a wata tashar talabijin ta ƙasar. Said Ra'isi ya bayyana cewa ana tattaunawa idan babu takurawa ne, amma idan an shiga tattaunawa tare da takurawa wannan shine ake kira tursasawa wanda Iran ba za ta taɓa amincewa da shi ba. shugaban ya kammala da cewa tattaunawa domin farfado da yarjejeniyar jcpoa yana daga cikin ajandar gwamnatinsa amma ƙarƙashin tursasawan ƙasashen turai da amurka ba zai yi ba shugaban ya ƙara da cewa hatta turawan da kuma amurka sun tabbatar da cewa ba za su iya tursasawa iran shiga tattaunawa ba sannan ba za ta shiga tattaunawa don kawai tattaunawar kanta ba tare da fatan za a sami sakamako mai kyau a ƙarshen tattaunawar ba daga ƙarshe shugaban ya ce duk wata tattaunawa wacce ba za ta kai mu ga ɗauke a ƙasar iran dukkanin takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora a ƙasar ba to ba za mu ɓata lokacinmu a irin wannan tattaunawar ba ministan kwadago a tarayyar najeriya senata chris ngige ya bayyana cewa najeriya a matsayinta na ƙasa mai tasowa ba za ta iya cimma gori majalisar ɗinkin duniya da kuma hukumar lafiya ta duniya who na samar da likita guda ga dukkan mutane 600 a ƙasar ba ministan ya bayyana haka ne a ranar juma'a lokacin da yake halartar taron watanni uku uku na majalisar kiwon lafiya ta ƙasa a abuja manufar taron na kwanaki biyu dai ita ce tattauna yadda za a ƙarfafa ɓangaren lafiya a yankunan karkara a ƙasar. Daga ƙarshe ministan ya bayyana cewa Najeriya ba ta da likitoci a mafi yawan yankunan karkarar ƙasar don mafi yawan mutane suna zaune a birane ne. Don haka a halin yanzu a duk faɗin ƙasar ana da likitoci kimani dubu hudu ne. Ya ce jami'o'in gwamnati ne kai suke da asibitocin koyarwa. Don haka jami'o'i masu zaman kansu ba sa samar da likitoci har yanzu. a cikin wani harin da ragowar mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish suka kai a cikin lardin salahuddin na ƙasar iraki a safiyar yau ladi jami'an tsaro na runduna ta goma sha tara ta rasa mutane goma sha uku sannan wasu da dama suka ji rauni kamfanin dillacin labaran sabirun ya bayyana haka a cikin shafin sana telegram a safiyar yau ladi ya kuma ƙara da cewa mai yiwuwa yawan wa'anda suka rasa rayukansu ya ƙaru saboda raunuka masu tsanani wa'anda aka yi wa wasu jami'an tsaron ƙasar banda haka an buɗe wa juna wuta bayan wannan harin tsakanin 'yan ta'addan da kuma jami'an tsaron ƙasar na iraki a wannan yanki na salahuddin tun shekara ta 2017 ne dai aka kawo ƙarshen mamayar da ƙungiyar da'ish ta yi wa arewacin ƙasar iraki ta kuma kafa abin da ta kira daula islamiyya amma har yanzu akwai ragowarsu da suke kai hare-hare kan mutane da jami'an tsaro na ƙasar da kuma sandunan wutar lantarki na ƙasar ta Iraki daga lokaci zuwa lokaci. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Shugaban ƙasar Iran Said Ibrahim Ra'isi ya bayyana muhimmancin tabbatar da zaman lafiya da kuma tsaro a ƙasashe makwabta ga ƙasar Iran. Ya kuma ƙara da cewa zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa a ƙasashe makwabta yana daidai da zaman lafiya da kuma tsaro a ƙasar iran ne majiyar murya jumhuriyar musulunci ta iran ta nakalto ra'isi yana faɗar haka a tattaunawa kai tsaye da mutanen ƙasar iran da yi a jiya da yamma ya kuma ƙara da cewa ya zuwa yanzu tun bayan karɓar shugabancin ƙasar ya tattauna da shugabannin ƙasashe kimani hamsin a cikin tattaunawar ya bayyana aniyar gwamnatinsa ta hulɗa da dukkanin shugabannin da ya tattauna da su dangane da kasar afghanistan shugaban ya bayyana cewa mutanen kasar afghanistan sun dade suna wahala a hannun manya-manyan kasashen duniya kuma mamayar da amurka ta yi wa kasar bai amfane su da komai ba shugaban ya ce idan aka samar da gwamnati wacce mutanen kasar suka amince da ita gwamnatinsa a shirye take ta yi hulɗa da gwamnatin taliban amincewar mutane shine abin lura iran a koyaushe tana goyon bayan sulhu da zaman lafiya ga mutanen ƙasar afghanistan in ji shugaban kafafen yada labarai na ƙasar lebanon sun ba da labarin rasuwar shugaban majalisar koli ta 'yan shi'a a ƙasar wato sheikh abdul amir kabalan a jiya yana ɗan shekara 85 a duniya labarin ya ƙara da cewa an haifi sheikh kabalan a shekarar 1936 a wani yanki a kudancin ƙasar lebanon sannan mahaifinsa muhammad ali kabalan da kuma kakansa musa kabalan manya-manyan malaman addini ne a ƙasar ta lebanon har ila yau sheikh abdul amir kabalan ya yi karatu a birnin najaf na ƙasar iraki a gaban manya-manyan malamai na zamaninsa wa'anda suka haɗa da atulai hu'i da kuma said ismail sadr a ɓangaren siyasar ƙasar lebanon kuma sheikh kabalan yana daga cikin malaman da suke goyon bayan ɓallewan ƙungiyar hezbollah daga ƙungiyar amal sannan baya goyon bayan mai da hulɗa da hanci ƙasar isra'ila ko kuma sulhu da ita. Masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla bayan da kuka saurari kun labaran duniya bari mu leƙa sauran shirye da muke ɗauke da su inda za mu yaye kallabin shirin da shirin na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Ibrahim SD Kusba Zaria City jihar Kaduna Najeriya. Muna godiya da irin damar da kuke bamu musamman yau na shigo zauren ne domin mika sakon gaisuwa na zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Mai gida na Abdullahi Bala Birniwa akwai Ibrahim Salisu dan Kaduna Ibrahim Ike eh, Ilyasu Ibrahim Ibrahim Aikeri, Fataskum Buhari mai dankali kasuwar Maraba, akwai Bashir BMK kabisau Musa na Calimarangi, akwai Musa Daren Atsiba da Magaram, akwai Kadori diga dan Fulanin waje, akwai Awala Sani ta kai ah, da dukkanin masu sauraron wannan gidan rediyo mai farin jini mai albarka mai gaishe su Ibrahim SD Kusbazare City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Barkan ku da warhaka da fatan an wani lahiya. Ni ne Abubakar Musa dan kabu-kabu wanda yake bakin TV gaskiya. Na shigo wannan shirin ne don na mika safifiyar godiya ta da jinjinawa zuwa a gare ku musamman ku waɗanda kuke gabatar da wannan shirin na muryoyin masu saurare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum sassa wasu na biyu fatan za su lafiya mai gani ala da zuwa ta timi sako bayan gidan madara kuma ga da abokina zai tozo mai son su bakin mafitar ina ga da isigit ɗan gidan Musa Kyalja zagin di bayan gidan madara ina ga da sunusu maɗita ina ga da Soza ina ga da Usjad Abdulaziz Islam guza ina ga da mai aski ina ga da ta Takasin Moto. Assalamu alaikum radio ta harin mini musulunci sunana shugaba Iliya Kanti da shayi garkin daura. ina so ku ba ni dama in gaida yan uwa da amannan arziki da farko je hassan barka ina maka fatan alkhairi ya kai da yan cikin wannan kafa mai albarka gaba daya da damar haka ina gaida lawal alhaji abba wanda yake a akwai ilyas wanda yake a akwai alkasim wanda yake a akwai masanusi madatte akwai yusufu madatte akwai na agwa mai faci wanda yake zandar akwai toro wanda yake zandar mijin soja mai adaidaita wanda yake zandar ba zan manta da mamman shehu shawar eh, litina gard ne a nan zandar rampa hawa juju ba zan manta da musa mai shayi da wace a nan zandar ba zan manta da abokina sajali direba ne wanda yake nan zandar shugaban san kan jihar da magaran zabir mai matala da yan fada fada duka wanda suke sauraron ma daidai wannan lokaci na gode rediyo BOS suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria assalamu alaikum sashen hausa ƙasa Radio Iran. suna na Lawan Alhaji Abbali wanda ke zauna a Agadas Jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da damar da kuke bamu in yi gaishe gaishe na ƙarshen mako. Da farko dai ina gaida Alhaji Abubakar mai sai da littafai a nan dogon masallaci na Agadas. Ina gaida Abdulhadi mai littafi a kasuwar Gabas. Ina gaida tsoho Malam Ila mai sai da mantalu a nan kasuwar Gabas. Ina gaida Abubakar dan Ayyawan a nan kasuwar Gabas. Ina gaida Rasha mai sai da lemu a nan kasuwar gabas ina gaida suleiman mai yan kunnai a nan kasuwar gabas ina gaida malam hamza mai kayan miya a nan kasuwar gabas ina gaida tsalaha mai sai da mai a nan kasuwar gabas ina gaida malam muttari mai sai da takalma a nan kasuwar gabas ina gaida shugaba iliya mai shahi a garkin daura ina gaida buniya yakuba washe a cantawa ina gaida letoro a zandar ina gaida miji soja assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo hausa mudoyin masu saurari saurare to a gaskiya muna jin daɗi a bisa damar da kuke bamu muke kai da yan uwa da amannan arziki musamman ma Hassan Barka tare da abokan aikin ka maza da mata ina gaida su a garin unguwa dan uwa sai in gaida Mudi Alwali a fada mahauta akwai Mansur Kurawiza akwai Muhammad Mamman Gazali akwai Sani mai tahuna tare da Adahir mai gidan zina a nan garin da magaram akwai Abdo Kibiya Sabiu Sabiola Ali Bariki tare da yaya Danbaiwa akwai malam dabul a babban birnin yame akwai illole dj akwai shugaba raba mai aski dj alisto shugaba na kulaf ta afirka akwai isufu rumbu a nan garin da magaram daga karshe sai in ce a tashi lahiya biyu hausa daga abdulaziz firezi daga damagaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana isa musa wanda ake ce da shi isa zai zo daga yame tsakiyar birnin ya ninja gashe-gashe na wannan rana ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci na iran ina gaida ma'aikatan muryar jamhuriyar musulunci na iran to da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya shirin nan na duniyar ma a yau shine shiri na gaba wanda masu saurare za su gyara zama domin saurara. duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudo da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. shirin da ke nazari sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankalin duniya daga nan radio hausa voh to a shirin na yau za mu yi dubi ne kan inda aka kwana game da tattaunawar neman farfaɗo da shirin nuclear iran da aka faro watanni shida da suka gabata a biyanna kafin iran ta bukaci a jinkirta tattaunawar har bayan zuwan sabuwar gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi da aka zaba da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Tumarilla a ranar 20 ga watan Yunin da ya gabata ne aka dakatar da tattaunawar da ake a Vienna da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar Iran ta 2015. An dai jinkirta tattaunawar ce kwanaki biyu bayan da ɗan takara Ibrahim Ra'isi ya lashe zaben shugabancin ƙasar Iran. tattaunawar da aka faro a watan afrilu ana yin ta ne da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar da manyan ƙasashen duniya suka cimma da iran a shekarar 2015 wace amurka karkashin mulkin tsohon shugaba donald trump ta fice daga cikin ta tare da laftawa iran jerin takunkumai daga bisani iran ɗin ita ma a wani mataki na mai da martani kan ficewar amurkar da kuma lafta mata jerin takunkumai ta ɗauki wasu matakai na daina aiki da wasu ɓangarori da yarjejeniyar ta ƙunsa ciki har da ta tatse sinadarin uranium musarranta hakan ne ya sanya sauran ɓangarorin da suka rage a cikin yarjejeniyar da suka hada da faransa rasha jamus burtaniya da kuma china ke tattaunawa a vienna da nufin farfado da yarjejeniyar dawowar amurka a cikin yarjejeniyar da kuma dagewa iran shirin takunkuman da aka kaba mata su ne ya jigon tattaunawar kawo yanzu dai iran ta bayyana cewa za a iya daukan watanni biyu zuwa uku kafin a koma tattaunawar da aka faro a watan afrilu a birnin vienna haka kuma babu wani lokaci takamaimai da aka fidda domin komawa kan tattaunawar sabon ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana a wata hira da gidan talabijin ɗin ƙasar cewa ba wai iran na gudun zaman tattaunawar na biyana ne ba a'a amma gwamnatin ƙasar na ganin tattaunawa ta hakikanin gaskiya ita ce wacce ke haifar da ɗa ido a cewarsa wancan bangaren ya san sarai cewa ana buƙatar samun watanni biyu zuwa uku domin baiwa sabuwar gwamnatin iran ta samu tsugunan ɗaukar duk wani mataki game da tattaunawar ya kuma ƙara cewa tattaunawar ta biyanna dama tana cikin ɗaya daga cikin siyasar ƙetare ta iran da kuma sabuwar gwamnatin ƙasar a ranar laraba ƙasashen faransa da kuma jamus sun buƙaci iran da ta gaggauta komawa tattaunawar ta neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar ƙasar ministan harkokin wajen kasar faransa jean yves le drian ya bayyana mahimmancin gaggauta komawa tattaunawar a farkon watan ogista ne zababben shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya gaji mulkin kasar daga hannun tsohon shugaban kasar hassan ruhani wanda ya kammala wa'adin sa biyu a jere hassan ruhani shine wanda gwamnatinsa ta yi ruwa ta yi tsaki wajen cimma yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya a cikin shekarar 2015 yarjejeniyar da aka cimma a wancan lokacin a vienna ta tanadi dagewa iran shirin takunkuman kasashen yamma da kuma na majalisar ɗinkin duniya a yayin da ita kuwa iran za ta dakatar da shirin ta na nukiliya wanda kasashen ke zarginta da kokarin mallakar makaman nukiliya batun da iran din ta jima tana musantawa tana mai cewa shirin nukiliyar ta na zaman lafiya ne sai dai daga bisani yarjejeniyar ta shiga halin rashin tabbas bayan da tsohon shugaban amurka donald trump ya yi gaban kansa ya kuma fice daga cikin yarjejeniyar tare da dawo da iran shirin takunkuman da aka ɗage mata bayan cimma yarjejeniyar ta 2015 a lokacin mulkin tsohon shugaba barack obama a matsayin mai da martani ita ma dai iran a watan mayu na shekarar 2019 ta fara ɗaukar matakai na dakatar da aiki da wasu ɓangarori da yarjejeniyar ta kunsa musamman na ƙayyade mata sinadarin uranium da ya kamata ta tace kamar yadda yarjejeniyar ta 2015 ta tanada iran ta shiga ta tsaye sinadarin uranium din a son ranta haka aka yi ta kai ruwa rana tsakanin iran da amurka wacce ta yi amfani da duk wani nau'in takunkumi da matsin lamba a yankunan tankwaso iran domin ta dawo a sake wata tattaunawa kan yarjejeniyar amma hakan ya tutura duba da yadda iran din ta yi tsayin daka da juriya tare da hakin mika wuya ga bukatun na amurka har zuwa ƙarshen mulkin tsohon shugaba donald trump sabon shugaban ƙasar amurka joe biden wanda ya kasance mataimakin tsohon shugaba obama da aka cimma yarjejeniyar a lokacin mulkinsa ya yi yakin neman zaɓensa tare da shan alwashin dawo da amurka a cikin yarjejeniyar kuma sau da dama ya bayyana aniyarsa ta cewa zai dawo da amurka a cikin yarjejeniyar daga bisani bangarorin da suka rage a yarjejeniyar suka hada da iran din da jamus faransa china da kuma rasha da kuma burtaniya suka fara tattaunawa a biyanna da nufin farfado da yarjejeniyar ta da amurka za ta dawo daga cikinta da kuma ɗage waran jirin takunkuman da aka kakaba mata amurka ma ta shiga tattaunawar amma ba ta kai tsaye ba da iran an shankirta zagaye na biyu na tattaunawar ta biyanna a watan yuni bayan zaben ibrahim ra'isi a matsayin sabon shugaban kasar iran kuma tun watan afirilu iran din da kasashen yamma ke duba hanyoyin yadda amurka da iran za su cimma matsaya game da yarjejeniyar ta biyar. a watan da ya gabata kasashen faransa da jamus da kuma burtaniya sun bayyana matukar damuwarsu bayan da hukumar sanya ito kan makamashin nukiliya ta duniya da fitar da wani rahoto wanda ta ce iran ta yi nisa game da shirinta da ta ce sinadarin uranium har zuwa kashi 60 cikin 100 da kuma sarrafa uranium din zuwa matakin metal zuwa kashi 20 cikin 100 hukumomin iran dai na ci gaba da mai da martani kan yadda har yanzu dai ake tafiyar hawainiya game da batun ɗage mata takunkumi jagoran jun juhar musulunci na iran ayatollah said al ya bayyana cewa manufar gwamnatin amurka mai ci game da yarjejeniyar nukiliyar iran ba ta da wani bambanci da na gwamnatin da ta shuɗe ta donald trump bukatun shugaban amurka joe biden ba su da wani bambanci da na donald trump wanda ya fice daga yarjejeniyar nukiliyar ƙasa da ƙasa ya kuma kakaba wa iran tsauraran takunkumai in ji ayatollah said alhamenei shugaban amurka joe biden ya ce komawa cikin yarjejeniyar nukiliyar ta iran na daya daga cikin manyan manufofinsa na harkokin waje amma ya ke ɗaukar duk wani mataki na dawo da washington a cikin yarjejeniyar bayan shafe tattaunawa har sau shida tsakanin iran da sauran waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ta biyanna gwamnatin biden ta dora kan amfani da matsin lamba a yunkurin tankwaso jamhuriyar musulunci ta iran in ji ayatollah said al jagoran ya bayyana hakan ne yayin wata ganawa da mambobin sabuwar gwamnatin kasar a nasa bangare sabon shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatinsa na goyon bayan tattaunawar ta farfado da yarjejeniyar nukiliyar ta iran amma da sharaɗin tabbatar da maradun ƙasa ya kuma jaddada cewa iran ba za ta taɓa mika kai ba ga batun makamanta masu linzami da rawar da take takawa a yankin gabas ta tsakiya bayanin da jagoran juyin juhal musulunci na iran din ya yi na zuwa ne bayan wata ganawa da shugaba biden ya yi da firaministan isra'ila naftali bennett wanda kamar wanda ya gada benjamin netanyahu suka ki jinin yarjejeniyar nukiliyar ta iran ta 2015 yayin ganawar shugaba biden ya bayyana cewa ƙasarsa ta sha alwashin ganin iran ba ta mallaki makaman nukiliya ba za mu yi amfani da hanyar diplomasiya amma idan wannan hanyar ba ta yi ba a shirya muke mu ɗauki wasu matakai a cewar sa iran dai ta sha musanta cewa tana yunkurin mallakar makaman nukiliya kuma a matsayin mai da martani kan barazanar baya-bayan nan ta shugaba biden iran ta bakin sakatare janar na hukumar koli ta tsaron kasar ali shamhani ya ce barazanar ta biden ba ta dace ba kuma iran a shirye take ta mai da martani daidai wa da kan duk wani mataki da za a iya ɗauka a kanta to masu sauraro ya abin da ya tsauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku salam a huta lafiya. barin koma gefe yana ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak domin gabatar da shirin na shiriyar Alkur'ani. Ai saurari lafiya. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جمع سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani Idan masu haro na tare da mu har yanzu muna cikin kawo muku shiri da ya shafi kira'a da kuma tarjama da kuma sharhi na waɗannan ayoyi na Alƙur'ani mai girma da ke cikin suratu sa'ad kuma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala kamar yadda a cikin shirin da ya gabata muka karkare muka kai zuwa ainihin aya ta 49 to insha Allahu yau ɗin ma dai saboda matashiya za mu fara ɗin ne da ta 49 ɗin sannan kuma insha Allah mu ci gaba da sauran ayoyin da suka biyo baya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ina neman tsari da Allah daga shaidan jefaffe abin kyama. Da sunan Allah مي رحمة مي هذا ذكر وإن المتقين لحسن مآب ومن ككا والأمرتوني كما حقيقة ما سورنا الله لن نسنا لككا والمقومة جنة أو من دوما مو الآلي كوفو في سنة سبو نسو متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب سمعك شيء لدئة تنسو suna kiran a kawo musu ababen marmari masu yawa da ababen sha. To Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi da ainihin muka saurara yana yi mana tsokaci ne da farko sai yake cewa da mu haza zikir wato bayan ya ambaci sunayen waɗansu daga cikin annabawansa da ya aiko ya kuma ce lalle waɗannan mutane ne salihan bayi masu komawa zuwa gare shi to sai ubangiji yake cewa haza zikir wato wannan wani abu ne na ambaton waɗannan annabawa ɗin waɗanda suke annabawa ne ababen girmama a wajen Allah subhanahu wata'ala waɗanda kuma suka cancanci yabo wajen Allah da kuma kirari mai kyau dangane da ayyukan da suka aikata a duniya. Ubangiji subhanahu wata'ala ya kuma ce da moto su fa waɗannan annabawa lalle suna da kyakkyawar makoma a ranar kiyama Allah ta'ala yake mana ishara kan haka to wannan kyakkyawar makoma ɗin da Allah ya ce suna da ita to sai ya gaya mana wacce ce a wannan aya ta gaba wato aya ta arba'in eh, eh, aya ta hamsin sai Allah yake cewa jannat wato aljannatai ne na tabbatuwa wadda in an shiga ba a fita Allah ya ce mu fatta hatan lahumul abwab an buɗe musu ƙofofi su waɗannan annabawa da waɗannan salihan bayi waɗanda suka yi aiki domin lahira Allah ta'ala yake cewa an buɗe musu ƙofofi domin su samu dukkan wani nau'i na jin daɗi a cikinta wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa wannan jannatu adinin din da ake cewa akwai aljannatai da Allah ta'ala ya tanada har aka sa musu sunaye to jannatu adinin wato sai manzo a wannan hadisi yake cewa wato darullahi lati lam taraha ainun wa lam yakhtur ala qalbi basharin wato kace kamar inda annabi yake nunawa a nan ita wannan aljannatai an tanade su ne wannan aljannatai din wadda suka kasance Allah ne ya tanade su kuma babu wani ido da ya taɓa ganin su ba su taɓa ɗarsuwa ma a zuciyan wani ɗan adam ba. Anzon Allah ya ci gaba da cewa la yaskunu ha gairu salasatin wato ba wanda ke shiga cikin wannan aljannatai ɗin da Allah ta'ala ya tanada sai wato sunfi guda uku annabiyina wa siddiqina wa shuhada annabawa ne da siddiƙai da shahidai su suke zama a cikin wannan aljannatai ubangiji Allah ka sanya mu tare da su to ubangiji domin ya ci gaba da yi mana bayanin yadda za su kasance a cikin wannan aljannate sai ke cewa mattaki'ina ala sururin suna ainihin kashin gide akan waɗansu gadaje waɗanda suke ciki suna kashin giɗe suna ba da umarni a kawo musu dukkan abubuwan da suke bukata na kayan marmari su sha su ci su duk abin da suke bukata idan suka ce a kawo musu wani abu sai a amsa musu nan da nan a kawo musu ba tare da jinkiri ba kuma duk abin da suka bukata din nan sai a kawo musu a kawo musu a gabansu suna ɗauka suna ci. ko kuma suna sha kuma a wurinsu akwai tsararrun mata masu taƙaita kallo ga mazansu kawai sannan bayan Allah ya yi wannan bayani sai kuma yake cewa akwai a wajajen su waɗannan bayan Allah da su shiga aljanna akwai mataye waɗannan mataye kyawawan mataye ne sannan suna da idanuwa manya-manya wato wani abu ne wanda yake dangane da mata babban ido kamar abin da yake nuna mana wani abu ne na jamal kenan wani abu ne na kyau ga mace ta zama tana da manyan ido shi yasa Allah ta'ala ya kiran waɗannan da cewa hurul ain ne su ko da ke wasu malaman sun ce hurul ain ai masu baki bakin ido wato naga ciki akwai farin sannan na tsakiya wannan bakin kuma mai eh, tsananin baki shine hurul ain din to amma kuma manyan idanu to su ma suna daga cikin wani abu na alaman cewa abu ne mai kyau ga mace saboda haka Allah ta'ala yake mana ishara dangane da yadda ya tanadar waɗannan 'yan aljanna waɗannan mataye suna kallo cikin wani abu na kunya suna kallo suna kallon mazajen nan nasu cikin kunya wato ba sa kallon kowa sai mazajensu wannan ya nuna mana cewa su dinnan mutane ne ko kuma mataye ne da Allah ya halice su domin mazajensu kawai ba su san kowa ba mazajensu kurin suka sani kuma mazajen nan nasu su ma sun san su ne kurin saboda aikin da suka aikata a duniya na neman yarda Allah subhanahu ta'ala kuma Allah ta'ala ya sanya su a cikin irin wannan hali wato hali na jin daɗi da annashuwa ga mata a gefen su ga abubuwan da suke bukata su ci dukkan waɗannan ubangiji subhanahu ta'ala ya tare da musu kuma wannan cewa suna kallon mazajen su ne kawai kallon suna yi musu ne domin ƙauna da suke musu kuma ba sa ƙaunar kowa sai wannan mazaje nasu da Allah ta'ala ya haɗa su tare da su saboda haka ubangiji yake ba mu wasu siffofi na irin waɗannan matan aljanna ke cewa shekarunsu ma tsaraikun shekaru ne da su wato duk shekarunsu guda ɗaya ne ba wannan tsohuwa bace wannan yarinya bace wannan wato matsakaiciya a shekaru bace a'a duk shekarunsu ɗaya ne misali a ce duk 'yan shekara goma sha takwas ne ko duk 'yan shekara goma sha tara ne misali haka kuma kyawun su ma duk kyawun su ma iri guda ne babu wacce tafi wata kyau haka suke tattare haka kuma suke ainihin tare da juna. wannan shi ne aka yi musu alkawari da shi don ranar alkiyama. Hakika wannan arzutawar mu ce wadda ta karewa. Ubangiji Subhanahu ta'ala sai yake cewa wannan shi ne abin da aka ainihin tanadar muku kuma kusuwa ku waɗanda kuke masu taƙawa aka tanadar muku da shi liyomil hisab wato domin ranar hisabi ranar kiyama Allah ta'ala ke cewa to fa shi wannan da muke muku bayani arziki ne daga gare mu kuma arziki ne wanda ba mai yankewa ba kuma ba mai gushewa ba saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala wannan wani abu ne da yake ba wa 'yan aljanna waɗanda zai sa cikin wannan ni'ima wata bishara bishara tun suna duniya don su san irin tanadin da ya musu a cikin aljanna allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin هذا إيه، إيه، الجنة كما باشكا ما سدقاوا سنة دمونا مرموما جهنم ما يصلون فبئس المهاد واتو جهنم وذاس الشجاة شنفئر زماك وا تامنا wannan sakamakon sai su ɗanɗane shi na tafasasshen ruwa da mugunya da kuma wani mai kama da shi iri daban-daban. Hada faudun maƙotai wannan ma wani gungun ne na mabiya mai afkawa tare da su sai manyan kafirai su ce ba ma yi maraba da su babu shakka su duka wuta za su shiga Ƙonu بل kuma su ce, ku dai ba ma maraba ku, ne ku kawo mana shi wannan mummunan sakamako, matabbata kuwa ta munana. Ubangijinmu, duk wanda ya kawo mana wannan sakamakon to ka kara masa ninkin azaba a cikin wuta. To wannan bayan Ubangiji ya yi wannan bayani ya kuma nuna yadda waɗannan ‘yan aljanna za su kasance to ta ɗaya ɓangaren kuma sai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya karkato yana yi mana magana akan cewa lallai akwai kuma waɗanda su kuma wanda ba masu takawa ba waɗanda su suna nan ɗagawa ce tattare da su a duniya to su Allah yake cewa suna da makoma wacce take cike da sharri ba masu suka tsoronci sharrin da kansu bayan Allah ta'ala ya yi wannan bayani ya ce to wannan ga abubuwan da ya tanada sai ce to wannan ya tanadi su ne domin masu takawa amma dangane da waɗanda suke masu ɗagawa masu yin shishige waɗanda ba su bin Allah sau da ƙafa to su fa suna da makoma mafi sharri wacce take cike da sharri lama kuma su suka tsoroci sharrin da kansu wacce makoma ce wannan wacce take ta sharri su suka tsoruta da kansu wacce waɗancan su kuma inda ma masu takawa ba za su shiga ciki to ubangiji subhanahu ta'ala sai ya bayyana mana ita sai yake cewa jahannama yadkhulunaha su lallai wannan guri jahannama ce za su shige ta za su shige ta su ƙonu a cikin wannan guri na jahannama sai Allah ta'ala yake nuna cewa wannan mutane in suka shiga cikinta ƙonuwa ba za su yi kuma in sun ƙonu tir da makoma da za ta kasance shimfiɗar da za a shimfiɗawa wanda zai shige ta ita ce jahannama tir da wannan makoma wani irin baƙin ciki za su je su tara a cikin irin wannan hali to ubangiji wani ta'ala yake cewa to wannan fa ita ce azaba ɗin da ubangiji ya tanada kuma za su ɗanɗani wannan azaba ɗin suna masu ƙi amma fa sai sun ɗanɗana kamar inda Allah ta'ala yake ishara domin a ciki ma akwai wani ruwa mai tsananin zafi da kuma wani abu wanda yake na ruwan miki wanda shi ma mai tsananin ɗoyi da yake fitowa daga ainihin jikin su waɗannan 'yan wuta ɗin to duk waɗannan shine abin da aka tanadar musu za su kasance a cikin wannan nau'i na azaba wani hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nuna cewa da a ce guga ɗaya na wannan gasak ɗin daga cikin jahannama za a jeho shi duniya da duniya baki ɗaya ta ɗume da ɗoyi ta ko'ina da gaba ɗaya mutanen duniya duk inda suke sai sun ji wannan ɗoyi ɗin ko'ina suka shiga sai sun ji ɗoyi guga ɗaya kurin na wannan gasar ɗin inda za a je hoshi cikin duniya wal iyazu billah Allah ta'ala sai yake cewa to kuma banda wannan ma suna da wata azaba ɗin da za su ainihin kasance sun ɗanɗane ta a cikin wannan nau'i na azabobin da Allah ya tanada musu a cikin wuta Allah ta'ala yake nuna mana cewa akwai nau'o'i daban-daban na azaba a cikin wannan jahannama din kamar alhamimu din nan wal hamim an ce ruwan zafi ne mai tsananin zafi ga kuma wannan gassaq din kamar yadda aka bayani wani abu ne wanda yake fitowa daga jikin fata ta su 'yan wuta din mai ɗoyin masifa to Allah ya kare mu to sai a ce da shugabannin bata za a ci da su wannan wasu jama'a ne daga mabiyanku a duniya ga sunan sun shigo tare da ku fuja'atan sun shigo tare da ku cikin wata jahannama saboda haka za su shigo su kasance tare da ku saboda dama su a duniya sun kasance ainihin mabiyanku ne kuma za su shiga ne cikin wani nau'i na kunci saboda gurin guri ne wanda yake babu yalwa a tattare da gurin da aka sa su din a matsayake haka za a ciccusa su gaba daya to da suka ga an ciccuso su an wawwatso su tare da su fuji'atan sun shigo kalu sai suke cewa la marhaban bihim a ai ba ma maraba da su saboda sun kasance sun shigo wuta tare da ayyukan da suka aikata ne tare da mu wannan al'amari ba abu ne na so ba ba kuma za mu yi murna da zuwan su cikin wannan wuri tare da mu ba la marhaban bihim to sai aka mayar musu su waɗannan waɗanda suka kasance mabiyan nasu a duniya sai suka mayar musu da martani suke cewa bal antum la marhaban bikum la ba mu ne ba marhaban da mu ba ku ne ba marhaban da ku ba ku ne waɗanda ba a marhaba da ku domin ku ne kuka kasance kun ainihin kawo mana wannan azaba ɗin saboda hanyar da kuka bi kuka ɓatar da mu a duniya saboda haka tir da wannan makoma ta har abada da kuka samu a ciki waɗannan maganganu maganganu ne da Allah ta'ala yake hakaito mana na irin mubadala ko kuma mujadala da zai faru tsakanin 'yan wuta kuma 'yan wutan nan waɗansu ne waɗanda suka ɓatar da wasu akwai jahilai waɗanda suka kasance suna bin waɗansu akan kan ɓata saboda wasu abubuwa na nasibin duniya to gashi Allah ta'ala yana yi mana ishara menene za su kasance a ranar kiyama waɗannan sun zo sun kiransu su akan ɓata su kuma sun san ɓata ɗin ne amma saboda wani abu da za su samu na duniya ko shuhura ko kuɗi ko dukiya ko wani abu na alfarma suka bi su akan wannan ɓata ɗin to bayan sun bi sabata din to gashi ranar kiyama za a zo duk gaba ɗaya a haɗa su guri guda waɗannan suna sukan waɗannan waɗannan suna sukan waɗannan wannan suna cewa ku batar da mu waɗannan ma suna zargin waɗancan kowa suna zargin juna to shine ubangiji subhanahu wata'ala yake yi mana ishara dangane da irin waɗannan mujadala da za su yi in sun shiga cikin ainihin wutar jahannama tare da juna da waɗanda aka ɓatar da waɗanda suka ɓatar da su ɗin to Allah ta'ala yake nuna mana cewa za su kasance a cikin wannan hali suna ta tuhumar juna har sai an kai gurin da za su ce rabbana man qaddama lana hadha al'azab ya ubangiji duk wanda ya jefa mu cikin wannan azaba fazidhu dhi'fayn min azabin nar ka ruɓanya masa daga azabar wutan nan ka riɓanya masa wato za su yi addu'a akan waɗanda suka ɓatar da su suka jefa su cikin wannan azaba din. to ga wannan shine matsala tun a nan ya kamata mutum ya farka ba wai sai an jira ranar kiyama ba sannan a shiga cikin wannan hali wannan yana tsinewa wannan wannan na zargin wancan wannan na tuhuma wannan wannan yana yin wannan addu'a Allah ka kara masa azaba tun anan ya kamata mutum ya farka tun anan ya kamata ya san suwane ne waɗanda suke ba shi oda yana bi suwane ne suke cusa shi je ya aiki kaza ya je ya abu kaza ko da ko zai samu wani abu na duniya bayan ya samu fa mutuwa zai in ya mutu kuma to ga fa abin da zai biyo baya saboda haka Allah ta'ala yake ba mu waɗannan bayanai na inda al'amuran nan za su kasance tsakanin waɗannan mutane saboda haka waɗannan na farko su sun batar da kansu su waɗannan shugabannin bata ɗin dama su a cikin bata suke saboda haka su waɗannan su ne shugabannin a'immatul kofur kenan waɗanda suke kan gaba cikin bata sannan su kuma na biyu su ma batattu ne saboda su sun kasance mabiya ga waɗancan a'immatul kufr ɗin to gaba ɗayansu Allah ta'ala yake nuna mana cewa suna cikin wani hali ga kuma abin da za su kasance a ranar kiyama za su kasance suna yi wa junansu irin waɗannan bayanai wato kuma suna yi wa junansu wannan zarge-zarge suna sukan junansu to ubangiji subhanahu ta'ala shi ne ya san komai kuma ya san dukkan abin da yake gudana mu dai ba abin da yake tattare da irin waɗannan al'amura illa mu yi addu'a banda addu'a kuma lalle mutum ya farka ya san suwa yake bi menene yake kai sannan a cikin wani tafarki yake domin al'amura na bata sun yi yawa hanyoyin bata suna da yawan gaske to a takaice waɗannan ayoyi da muka saurara akwai shirya da yawa a cikinsu daga cikin shiryar da za mu ɗauka dangane da waɗannan ayoyi da muka ji na farko dai ubangiji subhanahu wata'ala ya yi alkawari zai sa duk waɗanda suke masu takawa cikin rahamarsa wannan rahama tasa aljanna ce kuma aljannan nan ya yi mana ishara da irin jin daɗin da ke tattare da ita abu na biyu shine cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ishara a kan duk waɗanda suka ɓace suka ƙibin tafarki na gari to su kuma ya tanar musu da wuta sannan allah ya yi mana bayanin irin nau'in azaban da ke cikin wuta ɗin nan na shan ruwan zafi da kuma wani abu wanda yake gassak ɗin nan wanda aka ce ɗoyinsa kurin inda za a jeho goga guda duniya zai kasance duk duniya ta ɗume da ɗoyi abu na uku da za mu fahimta dangane da waɗannan ayoyi da suka gabata shine cewa ashe a duniya duk wanda ka bi akan ɓata. to ranar kiyama sai kun yi husuma tare da shi domin duk Allah zai tattara ku a cikin wuta kuma a cikin wutan nan za ku ga juna in kun ga juna wannan zai zargi wannan wannan zai zargi wannan a lokacin ba za ta yi amfani ba saboda haka idan mutum yana so tun a duniya ya kamata ya farka ya kasance ya fahimci rayuwa ya san waye ke bi waye zai ce yayi kaza yayi kuma a cikin abun akwai bin Allah ko bin Allah domin kada a ji ranar kiyama a shiga cikin wannan irin nau'i na nadama kamar yadda Allah ta'ala ya haikaito mana waɗannan bayanai da suke ciki su 'yan wuta ɗin nan wal iyazu billah to saboda lokaci zamu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To duka-duka iya abin da ya sauke kenan a cikin shirin namu na safiyar yau ta Lahadi. amma don wanda suka tallafa shi ne kammala musamman tahir amin da ya kwanta labaran duniya ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatan ku zuwa shafi mu na yanar gizo wato wwwhostv 1ng domin cewa sauran shirin da muke yadawa a huta lafiya.